أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مسلمين أرجو الله سبحانه وتعالى بيتقبل على كاوى وأن من الخير ya fata mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawa mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi marufin da su da dukkan da su duniya da lahira wajen da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan kashi idan ajalin mu yazo huwa waliyyu zalika wal qadiru alai billahi yawma goma sha hudu ba azumi na wannan wata mai albarka ramadana a wannan shekara ta dubu a nan dai a suratun nahari sura nan da ta tafi da kudan su bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظحنكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أخافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون نعم wannan ayoyi masu albarka ci gaba ne da bayanin ni'imomi da Allah madaukacin sarki ya yi ma bayinsa ya mana kenan wanda akwai wa'azi da la'akari abu akari da lura sosai a cikin waɗannan ni'imomi wanda ya amfani da hankalinsa da basiransa da tunaninsa da kallo na ilimi idan ya kalle su to zai gamsu ne zai gamsu cewa da sai allan na shi kaɗai ne ya cancanta da bautawa inda yake kiran mu cewa shi kaɗai ne ya cancanta da bautatawa za ka tabbatar ɗaya eh, hakan ne ku? duk yadda aka buka aka buɗa waɗannan abubuwan ba wani da ya buka su kawai ya buka su ya cancanta a bauta masa in ta hanyar gode masa Ina maɗaukaki ta ce ce alam yarau shi masu jayayya da Allah nan masu musun Allah nan masu haɗa Allah da gumata da waɗansu ababen bauta shin ba sa kallo ne kallo na tunani na la'akari kila kwairi zuwa ga tsuntsaye a sararin samaniya musakhalatin yadda Allah ya kore su ya halice su ya sace su kawai shi jawi sama'i a cikin sararin samaniya suna shawajinsu suna walwalansu suna harkansu ga sunan kawai in su subhanahu wata ala. ta shiga sunan kala kala tsuntsaye kunya da ƙanana wanda su ku yi aka yi su kalle su yadda suke tashi suna gudu a sama suna shawajin su suna walwalansu ana shiga ka wanda yake rike su ba ɗayan su ne illa ba su Allah wanda ni Allah ni nake rike suna su fatowa ni ba su nan ikon can cikin suratu abin a ina jin cikin suratu a tabara ya rau ila tsairi fawqahum saffatin wa yaqbidna ma suku hunna ar-rahman nan kuma Allah ce ma suku hunna Allah ba sa ganin tsuntsayen da suke shawage a sama idan kuma da wai sabbatin ai fuka cikin da suke budewa haka suke kasashe haka shi ke rike su shi ke ana su faduwa Allah ce wa yaqbid na ayi akwai inda za ka ga kuma manna suka ciki na sun dunkula su a jikin su suka tafiya su nan shi kuma wannan kan kace hakakin ne ke rike su ke hana su Allah ce ai suna dunkulewa dunkula su a cikin su manna su yana gudu mana ba mai rike su sai Allah mai rahama kan rahama Allah ke rike su dan kuma da yake Allah yana magana akan bauta maka ne sai ki bayun suku hunna illallah, domin domin Allah ya amfani da uluhiyya domin yana da uluhiyya ne shi ya sa ya kawo wannan dan kuma sai ya kawo abin nan cewa rahama take take ta tsuntsun Allah yake tafiyar da tsuntsun rahama ne nan kuma da yake alƙalamu fi al'adun ubudiyya ganan Allah ke a matsayin a tabbatar masa da bauta shi kadai sai ya kama ayin cika hunna illa ba ayin cika hunna illa ba to a tsairi tsuntsu aka ce duk wani nau'i da baraiki da tsuntsu da ka gani har wanda aka kirkiro domin su jirgin sama shi na an ɗauko shi daga asalin cilman tsairu ne kaga ana kira mu'ar wajen fashi. tsairu tsuntsu fara ya tashi shi ma a tsa'ira ma tashi take a tashi jirgin sama za a shiga da shi ana jirgin sama wanda ce jirgin sama yin da yake tafiya shi ma babu wanda yake riƙe shi su Allah kawai mai kira da ya yi kira ya ɗai technology na shi amma idan ya tashi idan mai tafiya da shi komai nashi ya koma hannun Allah ne kawai komai nashi ya koma hannun Allah ina fata an gane ko ko da haka Allah ne ke wannan duka irin kaya da yake diba duka irin kago duka irin motoci da yake dauka ya tashi a sama ya yake tafiya ba wanda ke rike duki Allah subhanahu wa wani da sai jama'a ke gudu ana kullo a doron kasa ana kullo ana gudu da ke kuna da babura a yi nan a yi nan a yi wasa a yi wannan haka su ma tsuntsayen ƙasa da aka ga suka ta sha wajin suna ya biyo wannan su ce wani a saman su ci wannan wannan haka suna walwalan ba wanda ya ke rike su ci da Allah sai shi zalika lalle a wajen wannan harka ta riki tsuntsaye da abin da ke tashi a cikin sararin tsamaniya ayatin akwai ayoyi akwai wa'azi akwai abin akari da kaunin yu'minu da mutane masu imani duk yadda ka hau jirgi sai ka karu da imani a ne ka hawa jirgi ba bai mutane suna sadaki ba ko bai iya ba sai ya karo carbi wani ko bai iya karatun Qur'ani ba at least sai ya rike ƙur'anin a ya cika in ma wani abu ya faru ya cika da Qur'ani a hannun shi ya karanta bai karanta ba Allahu a'lam ya iya bai iya ba koko ya shi da ya duk da Qur'ani na Allah kara hama. ya kara hama. ya fata an kane ko za ka ji in in wanda da musulmi ba yana tafiyar abin da yake bautawa ya koma yana irin waƙoƙin shi na coci na yana yi yana yana kiran abin bautan shi ne aka ji shi musulmi yana لا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله haka wani bai tsaya da ya tsawin duba da baya tazaran shi da kasa yi ci baya so ai so zaro ce jiga mai karatun ƙur'ani da mai alkar ana ta yi ana lokacin da mutum zai hau jirgin a cikin da yake tunani irin ya alaƙa shi da mutane ya alaƙa shi da ma'a ya haƙoƙin jama'a da suke wuyan shi kowa sai ya ba da account yadda yake rayuwa wa'un tsakanin shi da halitti shi ne ko kuma da sauran ababen halitta ɗan uwan shi ba sai mutum ya yi tunanin wannan wanda ba ya yi in ya hau mota ba ya yi in ya hau mota an kanin abin da rufin asiri Allah ya ce lalle wannan aya ce ga mumunai masu imani su ne wanda in sun ga wannan za su tsaru da imani bayan wannan fa Allah ya ce wallahu ja'alakum min buyutikum sakana cikin sarki shine ya sanya muku wajen natsuwa a gidajen ku. ya sanya muku gidaje wajen natsuwa duk wanda mutum ya yi tafiya ma mata idan aka ce ya dawo gidan shi haka ga wata irin natsuwa yake samu ta musamman Allah shi ya hore muku gidaje hore wannan gida kowa da irin wanda Allah ya mallaka alal muti qadaruhu gurbatin mai hali gina irin a abu gidan shi irin da masu hali aka ta su gina irin nasu kuma kuma da su ji irin nasu yanzu za ka ga mutanen daji musamman fulani wani sai bukoki ne fa na ciyawa aka lullube da leda a cikin gurmin daji amma duk inda ya je a duniyan da ko a ne wannan waje shi ne a zuciyar ba ya shi a wannan wajen tsaron shi da sa da yake ko kuma hotel a da 6 star 5 star inda aka sauke shi a cikin da ya su menene wallahi wallahi inda ake tunani a rayuwarsa kawai wadannan bukukuwa da suke daji nan da in ya za ka ya samu wani irin nutsuwa duk tafiyar da in yana tafiyar dare yadda ya zo nan ya tafi ya samu wata irin nutsuwa ana zuwa ya kaga shi da riga ya rata yi mamala ka ruwa a ranta to kowa inda yake Allah na sanya gida gidaje na sanya muku gidaje wajen nutsuwa ka duk da kake kuma za ka ga a cikin ta shiga ta kwanta tana cikin cikin ta ta samu zuwa ta da a kulkinta haka da ma maciji duk inda je ya gano ya koma rami shi ya shiga daga ya naɗa yana tabbaci kawai ya zo wajen da yake ji ya aminta ya samu zuwa da kwanciyar hankali bai da wata da hore ma wanda za su da gidaje ba ta an gane ko dan haya ta zuwa sosai sai a hankali wannan domin kina fi da a ana iya ka da kai wani sa yanda aka tsara mana kana so kai da yanda kake so a cikin kofa take nan an gyara nan ya ai amma duk hana ba na ka bane fata an gane ana yasare wa mutum Allah ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan ja'ala lakum min juludi an'ami to akwai kuma gina na tafi da ka su kuma nan gina buyutin nan gidaje ne ginannu ne, wanda kuma wanda ake duba wanda gidaje ne da ake kashe da jikanka shine waje alal kumin juludi al'ami su ne Shekomi 10 wanda ake yin su da kafin dabbobi asalin kanci kafin gobi ne ba ta an gane ko aka yi mutum ya naɗe shi ya naɗe shi ya naɗe shi musamman ma larabawa da ne masu ƙaura sai ka an ɗora shi a kan dabbobi idan za a kaura da dabbobi da kan zuwa zuwa wani waje inda aka sauka aka yi zango sai a warware wannan kantin sai a taba shi a taba shi a saura kawai sai a a yi a yi a yi kuma in za a ci ba sai a rike su ga su ba gini ba ne permanent da ce ka biye bulo ka sa siminti ka sa menene a'a wallaci ga wata ni'ima take Allah ya sanya mana bukatun dabbobin ni'ima raƙuma shanu ne awaki da tumaki kuma buyutan atun su sai ya zama tuma su wani gidaje gidaje shi ne 10 duka waɗanda laraba in suka saba tafiya a wani suke lura tafiye tafiyen su haka ne fulani ne ke tafiyen su da da yake babu su ne yanzu za ana leda sai a lulluɓa wani wale da kawai a ɗan 'yan itace a sassare a sa ko kawai a shiga idan can tuna da nina lokacin kafin zaman ko permanent yanzu da an tashi mai na an tsire su kawai duk inda mutum tashi sai ya baje shi ya shiga Allah ya ce da tuna ha yau ba zalikum ana nufin kayanku da kayanku ku ɗauka shi yau mazalikum ranar da za ku yi tafiya irin ƙaura ɗin nan tafiye-tafiye ƙaura yau mazalikum a yau ma ikamatikum da inda kuma za ku sauka sai ku gaje shi idan za ku tashi sai ku gaje kayan kai da nauyi bayan wannan kuma amfanin fatun ke da inji da. wa min aswafiha daga cikin gashin dabbobi gashin dabbobi da ake cewa din nan yawanci irin ragunan nan za ka gana turawa da a waɗansu ƙasashe da gashi suna aske shi suna aske shi suna aske shi ta wannan gashin in ji Allah shi ne a turaf a tsuf da eh? aubari ha ashari ha dukkan su ashar gashi a turaf ma haka aubar ma haka saboda dabbobin sun ke barka na rakuma daban na shanu da na tumaki daban shi ba kowanne aka ba shi Allah ki su me kuke da asun kashin jikin da aka aski Allah ki asasan kuna ado da su kuna decoration da su kuma ta an ku daɗi a yi kafin da su a yi rigar sanyi da su wani sa'i a bada kafin da duk gashin dabbobi ne aka ji aka ne ya sarrafa shi na malam kana zama sai ka ji wani irin laushi wani irin laushi wani sa'i a kujerun zama da su a rufe kujerun zama irin su a kusur nan a yi da tashi da gobe wani sa'i shimfiɗa mutum da kwanta kawai yana zaune a kan shi ina kasan kayan awa abun ado eh da an yi abu da shi wani ta an yi takama da shi a gashin amma ba ta yi takama da shi a gashin wannan dabba in ka yi shiga Eh, abin ta ta ta kura ne tabbare tabbare nan ga tashin Allah ya fara da shi Allah a tafa ku yi tsadon ku da shi wa mata'an ku san jin daɗi da kuna morewa iyahinin a lokacin da Allah ya kaddara ma kowa ajalinsa ajalinka dole ka ku kawai kana ganin cikin ta ga mata'un din a yau ka an raba ka da shi ba an gane ko duk wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala wanda ba mai mana haka shi sai Allah bayan haka Allah ce Allahu wallahu ja'alakum Allah shi ya halitta muku ya sanya muku mimma ka da Allah ya halitta zilalan kinuwa kinuwa yau in kana cikin ka gaji jitilis ka zo karkashin bishiyar sai ka zauna ka inuwa ba yayi wannan inuwan ko ka samu jikin ɗan ɗaki inuwa ta zo ɗan shi shimfiɗa tabari ana ta hira ana kan rake cikin jiya da aya ana ta hira ma malam ni'imar wannan bishiyar da inuwar ta tun dutse ne ya shiga sai ya zauna in ta ya zuka ya zauna a kan shi duk wani abin da ya halitta ya ce na sanya muku inuwa na wannan abu da kawai ya kwanta ya gaji da tafiya a hanya a ƙauye ya aji da ya ɗan kwatanci tsoci a inuwa kawai tsoci ta shi a keken shi ta shi da tafiya ta sai sallar shi inuwa ya zauna ya huta sallar shi da ta dama sai un halittu dukkan halittun da bishiyoyin ba inuwa ba inuwa kawai rana in kana cikin rana ranan ne in zo karkashin bishiyar ma ranan ne kawai in ji Allah ba ta ma da ba hukun nan ido ba ji Allah subhanahu wataala shi sa a lalubar addinin musulunci an hana mutane an hana mutane an haramta mutane tsari a inuwan da suka mutane na zama inuwan bishiya wanda aka san mutane na zama a karkashin ta ko su bayan gida a waje ko su yi tsari yana da wuraren da shari'a ta hana tsari a kan hanyar ko yin bayan gida tsari a bakin rijiya ko inda a ci ɗiba ruwa su sha tsari ko bayan gida a hana a wajen bayan gida a ƙarƙashin inuwa ko tsari wanda mutane na zama su huta kahiransu ta sana'ansu cin abinci su ko ta su yi bacci abinsu an san wannan bishiyar da suna cikin gari daban-daban samu ne ko irin rumfan da na ƙauye kasan ƙauye eh, irin hanyar ƙauye nan da ake yi kan an ɗai ɗan rumfa haka an ajiye ruwa a cikin yankan da ɗan zama moɗa da wanda ya kan kawai mutum ya yi zango ya sha ruwa ya zauna ya huta ya ɗan bacci shi ya tashi lokacin da ake zama lafiya yanzu mutum yana zuwa nan Allah Allah yake ya dangana da gari ba zai maka bacci a irin nan yanzu ya ji shi a ɗan rijana ko waɗansu wurare Allah wani da tsare mu da tsare mu an da mana da zaman lafiya irin na da da mana da lumana duka haka za ka gani zauna ya huta abin shi shi daɗi ma malam kamta mu ce zuwa jasa a waɗannan wuraren saboda idan wanda ya ce ne ma wanda ya wanda ka to a zai kama mutum an gane ana son mutum ya tsaka da wuraren Allah ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan sannan wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan sannan daga duwatsu kuma Allah ya halitta muku kogo koguna kogo kogo a cikin duwatsu duk inda shiga an ta yi kogon da mutum zai shiga ya fashe ruwan sama ne menene ya zauna a cikin menene wani sa'i cikin kogon da za a shiga a fashe ana yaƙi a rika harba kujiyoyi an shiga wani kogo shi ne nan ai ko sufan dan bukahar wasu ya ce kef da ana lakum sarabiya ina ma'aikatun sarki ya sanya muku ya halitta muku kaya kayan sawa a cikin harra wanda suke kare ku da zafi daga kayan da ake sa a lokacin zafi sai ka gan su gani kai ka ba su da nauyi yan su da gan su ba ya nan ɗaliban irin wanda ake dawa da su daga saudiya ɗin nan sai ka gan su da ya ta hayar zuma ta kawai mai wuya haka abu ɗaya hannu iyana. nan hannu iya ka ga mutum ya sa wannan an sa shi ne don a ta iska kuma kuma da mutum ya sa 'yar singiyar haka kuma ya sa 'yar shara mara nauyi haka ya sa sannan irin tufafin da ake sawa ne lokacin ne lokacin zafi sannan kuma wa karabila taqikum ba su wannan ma a cikin kasin wannan Allah ya halitta muku tufafin da suke tare kuma ba ne daga sanyi daga sanyi tufafin da ake kai lokacin sanyi suna da kauri irin su su kai ne su menene ba su dai ana tasawa saboda haka akwai takdir a nan ja'ala lakum sarabila

an zagaye har mai da shi hakar kashi kuma a zo a sa na cike ko kuma karfe har gwiwan mutum har gwiwa na a yi ɗamara a yi ɗamara a sanya su a sa kayan yaƙi a yi a fita yaƙi a yi kyakkyawar ɗamara idan aka harbi mutum kibiya ko kuma aka kawo tsara da takobi ko suka da shi sai ka ga wannan rigar kofin da yana kare wannan Allah shi duk ne na halitta muku ina fata an gane duk Allah shi wa ya khluqu shine Allah ta'alahu al-khalq wal amru ko dukkan wani abu da kake ne halitta Allah ne subhanahu wa ta'ala hmm? lakal insana allamahu bayan lakal insana ma lam ya'lam wallahu khalaqakum ma ta'malun shi ahli ke ku dukkan abin da kuke yi daga duk wannan da Allah suke shi sanarwa ta yin haka kazalika haka nan yutimmu ni'matahu alaikum Allah da yake cikin ta muku ni'imomin sa aka wannan ni'ima aka wance aka wannan aka a aka wannan aka wance Allah ya ciki ta ni'imar da musulunci ma yawma akbartu lakum wa atmamtu alaykum ni'imati har Allah ya ciki ta dukkan wata ni'ima da musulunci duk wata ni'ima da Allah ya baka in babu musulunci a ciki kana cikin tawayayyar ni'ima kana cikin menene ni'ima tawayayya incomplete ni'ima amma duk wani abin da ka samu idan akwai musulunci a ciki akwai kana cikin cikakken ni'ima kawai cikin ni'ima na'am Salika, sanan ne fa yutimmu ni'imatahu alaikum Allah yake cikin cikin samuku ni'imomin sa Allah kun tuslimun saboda musulunta ku miƙa wuya da Allah ku yadda shi ne kadai abin bauta Kuma na yi wannan ne domin in ja hankalin ku zuwa gare ni miƙa wuya zuwa gare ni ni kaɗai ba ta yi kun haɗari da su ko wani abu a wajen bauta na'am فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون الله ما لو كنت ساكية إن تولوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كبقى والأمة وإذا المسالين جبائع a karanta musu shi yadda muka ɗauko ayoyin nan ɗaya bayan ɗaya muna karanta muna karanta ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ji Allah kenan in ka karanta musu waɗannan ayoyin kai wa'azi ta ja hankali kai gargaɗi gargaɗi in ka wallau idan suka juya baya suka yi sunan shegu ko suka suka bijire juya suka tawaye ale su kawai a inda ma alaikal bi'ar mubin dama naka isar ne kawai ka yi cikin bayani ka isar wa mutum in kai wanda ya mutu ta fita a na in ji Allah kale su kawai shi ɗaya har ka bayyana musu karara kai bayani dalla dalla ta ja ayoyin da komai suka gani suka ji suka saurara suka zaɓi tawaye da ko tawa gumakan nan suka ya muhammad lafa alaihim bi musaiti ba mai sawa ne inda ka ta hadiman a hababta ba isa ka shirya da wanda ya so ba walakin ta haya hadiman ya sha Allah shi ne mai shiryar da wanda yake so ya ka da isar kawai laifin illa balar, ya ka da isar da sako ne kawai ka an gane ko Kuka ce ya ari arifuna duk wani kafuri. duk wani mushiriki. duk wani mai bijirewa Allah ya ari arifuna ta tahi, ya san ni'imomin da suka ya masa Allah yana musun su a baki amma a zuciyarsa ya san laifa Allah ne ya maka dukkan wannan ni'ima Allah ne ya maka Allah ne ya maka Kana za ka ɗauko ba musulmi ba wanda kake kuka da su ko kristo Allah ne ya maka ruwa ce ya gona ne a ai gona gona ta yi kyau mun gode wa Allah kawai mun gode wa Allah aiki kuma so ta ce ai Allah ne ya isan masa a kanka gunki ba zai iya ba shi ba zai iya ba za ka a wajen tauhidin rububiya wajen ayyukan da Allah ta kafin da na yanzu duk sun da Allah ne ke waɗannan ayyukan bai da walakin in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal za ka tambaye wa halicci da kasai da abu da ke cikin su wa ya halicci rana da wata da saurari la yaquluna Allah wasu ka Allah ne amma a zo a haɗu mana wanda ya wata ayyuka yadda Allah ne a bauta ta masu a'a Yesu ne sai abin da za a kira Yesu ɗaya wuɗe ya kira Uzairu waɗannan su kira mala'iku a duk ba wanda ya kira rana a duk bauta wanda ya kira saniya ko jiki su bauta kawa wasu suna confessing sun yadda suna da yaƙini cewa mai musu abu amfani ne da musu abu hatta wanda yake ɗaukar rai su yadda Allah ne da wani a shi har kuma lokaci ya cikin Allah ya dauki abin shi ta san Allah ne ya ɗauke shi ba a bauta ma Allah a'a bai so ne ba sai a koma ta ce shi ne matsala dama a wajen uluhiyya ake yaki. amma aƙidar musulmi wajen rububiyar Allah da na kirista da kuma ba yahudi duka sun san Allah ne mai yi amma wajen ba za a bauta wa in aka rabu ba za a kira in bala'i ko dan aka rabu ta fata an gane ko wanda shine ba Ko ne ba mutum ya san ni'imomin Allah da ya masa da kuma yunkiru da ha suna denying ɗinsu ne wato a ina mai ɗinsu a cikin zukatansu sun san komai Allah yake musu amma a waje waje kalaman su ke gangarun su ayyukan su zahiri sai su nuna ba da zahiri saboda me neman duniya saboda neman duniya kuma yunkiruna hasu musa wa aktsaruhumul kafirun alashi majority mutane kafirai ne in Allah majority mutane cikin su mutane shine majority saboda haka kai musulmi mai tsantsan ibada mai tsantsan musulunci da gaskiya a cikin mutane kan tsiraru ne yan kaɗan ne saboda haka kai mutum ya rudu da majority mafiya yawan mutane ha yanzu shi ake yayi in ka ce wai mafiya yawan mutane shi za ka ji inda su kai shi da hujja mutum zai haka mutum zai haka amma masu imani ɗin kaɗi ne yanzu Allah su ta'afu alaihi wa alihi wa sallam ne yace yace wannan al'umma ta sa za ta rabu a aƙidanta kashi saba'in da uku kashi saba'in kashi ɗaya ne zai shiga aljanna saba'in da biyu ba ɗayan su wuta za su da kashi ɗaya da saba'in da biyu wanne ne fi yawa ba ta da fasinta kuma wata ƙila sai take kuma yanki nawa yanki nawa ne wanda ba sa imani ha? kuma shi a samu yanki na inda kare ya dai kuciya su arba'in da biyu kuciya ta zaran tana da yawa zaran tana da yawa ahabai suka yi mamaki suka yi mamaki suka ce ya rasu lalai wacce ce ɗayan nan mai shiga aljanna na ta gaya mana ita Allah ta tsare wanda ya tsayu a kan abin da nake kansa yau ni da sahabai na yadda su Allah ya tashin sahabai wanda suka tsayu suka tafu, suke riko da abin da nake kansa a yau da ni da sahabai na duk wani abin da za ka yi kawai ka tabbatar da manzo Allah ya yi shi ne ka bisa fahimta ko kuma annabi ya ataci kiyayya gare su duk gaban ka gare su annabi ya su sai eh, ka yi abin da suke ina annabi ya ga ina fata an gane ko ku da na annabi sallallahu sallam? wasallam da yahudawa ya ce su kuma inda sai suka rabu duk in za su ta sai yake ce kan wanda sai abin da annabi Musa ya zo da shi za su aljanna yanzu ya ce kiristoci ya annabi isa alaihi salam za su kasu su ma kashi saba'in da biyu ɗaya ne za shi aljanna wanda ya bi abin da annabi isa ya zo da shi ɗari bisa ɗari ɗaya saba'in da ɗayan bisa za su tafi masu yawan rabe-rabe masu waye a kuma annabi ne masu rabuwa har saba'in da uku. Kuka abin mamaki kowa fara ta la'ilaha ilaha illallah ka so wannan kuma hujja da cewa da mutum ya ci la'ilaha illallah kawai ya zama to mutum ya za a ci musulmi bane abu na waqidul islam abu na waqidul islam zuwa mutum ya kwana ku la ilaha illallah ya ci sallah sai la'ilaha illallah a ce kai musulmi ne sai a ce tun ya ci sallah ba za a ce ya kawo ba Ladi bai العهد الذي بيننا a الصلاة فقها kafara bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah duk wanda ya bar sallah bayan ta kafiri ne kabar da lafiya ba ce musulunci ana rawani ba ne ana hudu ba ne ana dogon riga ba ne ana rika ƙarfi ba ne a'a practice musulunci practice musulmi ya rika aiwatar da abin da aka faɗa musulunci aiwatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa lokacin da sayyidina Abubakar aka da gaskiya bayan rasu manzo Allah su ta me aka kira ya kan su abu Abubakar yayi a tarihin musulunci rub ridda yaƙin menene yaƙin ridda idan aka ce ridda me ma'anar ridda abin musulunci sai yadda la ilaha illa suna faɗa ne da kana amma zakka ne da ku bayar ba in ya ce a matsayin rida in ya ce a matsayin rida yasa musuluncin kuma abin da ake kira na waƙin islam mun ji ta ce la ilaha illallah kuma tana da shari'a wanda ke warware la ilaha illallah in kana faɗan la ilaha illallah amma na yadda da boka ina zama zaman dan su ga yadda da su manzo da sallallahu alaihi wa sallam yace man ta kahina aw arrafan fasaddahu fi ma yaqulu wa qara ma unzila ala muhammadin kuke jin boka ko dan suku ya yadda da abin da ya faɗa ya gamsu da shi Allah ya ce ya kafu ka zaman kafuri ka kafurce duk abin da na zo da shi saboda haka da suke kai mutum ga suke suna da yawa suna da yawa wani mutu ya ce ha ina ina da ya rika da ya komai ba wannan aqidan nan um, uh, uh, uh, menene mutallawa ne la yadurru ma'al imani kufrun ban kawai kace la ilaha illallah duk wani abu kafirci ba zai taɓa imanin ka ba wannan kuskure ne ina fata an gane ko to ya arifuna ni'mat Allah suna saye da ni'iman Allah kuma yunkiruna ha amma suna musu a aikace ko a balance aktaruhum kafirun mafi yawanci su kafirai ne Allah ce wa yawma nab'atu akwai ranar da za ta zo ita ce ranar tashin kiyama nab'atu in kulli ummatin shahidan za mu tada kowace al'umma ranar resurrection kenan za a tada ranar tashin kiyama za a tada kowace al'umma da shahidan da annabinta mai ba da shaidan a kanta A za a da al'umma bash bai bash ga al'umman farko an tada su ga annabinsu shi ma an tada shi a gabansu sai al'umman da suke bayan wannan da ta an tada ita da kubari ita ma tana tsaye ga annabinta a tsaye a gabansu haka al'ummomi kowace al'umma a tada ita za a tada ita tare da manzonsu da annabi da aka aika domin shi ne babba mai ba da shaida a kan ya isar musu ko mai isar musu kuma duk abin da aka tayar ai zai san waɗanda suka yi imani da shi a zamanin su zai san waɗanda ba su yi imani da shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai fi kowa yawa kuma yanzu manzo Allah ya rasu bai san mu da muka zo baya ba amma ya annabi gane al'umma ta musulmai mummunai a gobe kiyama yace inna inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu'i Ba Allah ta ce kan gane al'umma ta a gobe kiyama da gansu an gansu da fararen gosai da ɗan hannaye da kafafuwa Yanzu za ka da cikin doki mai farin fuska da kafafuwa zuwa gwiwa nan fari in wannan ya shiga da wata da za su iya da ta hango shi da za su iya gane shi ba manzo Allah ce ta waɗannan wuraren zan gano al'umma ta za ka da fuskokin su ya yi farin sal da hannayen su nan da kafafuwan su yadda za su gabacin doke irin mai farin fuska da kafafuwa zuwa gwiwa saboda wajen yawan wajen alwala da yawan wanki su a wajen alwala sai annabi yake zai rika gadi al'ummar sa sai su kama listafa aminkum an yutila gurratu falyafal sai ta cikin su tsara yawaita haskaka ya rika yawaita alwala ka yawaita alwala da ko ka wanke gaɓoɓin ka na alwala da ko haske kai ta tsara shaini ina fata an gane ko za a tada kowace al'umma da shahidan da mai ba da shaida a kanta wani annabi ya san al'umman da suka yi imani da shi lokacin da ya kawo sako waɗanda suka kafurci da zai san su annabi zai san su abu jihar zai san su abu da bin ubai bin su duk zai san su amma waɗanda za su zo da baya fa da waɗanda za su yi rijjafa da ya san su su da masu yi rijjafa annabi sallallahu alaihi ba zai gane su shi sa lokacin da ba a tafi a sha alkautar haud da manzo Allah da alkiyama din nan an tashi da akwai da manzo Allah da za a je a sha sai ya ga mutane da yawa suna zuwa al'umma sa sai ya ga mutane kusa ta koran wadansu kuma wani cikin sake umarci ai waɗannan al'umma ta ce na san su ba na san su ce ba kuma abin da suka bayan ka mutu ba sun yi ridda kada kake da rai ne ka san su a haka shi annabi isa zai ce ma kuntu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allah rabbi wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim amma falamma tawaffaytani kuntu anta rakiba alaihim ya Allah kiristoci kenan lokacin da ka ya ina shida na isar musu da sakon da kace ce su bauta wa Allah ubangiji na ubangijinsu ni da nake raye a lokacin Allah na shaida wannan sakon da isa musu amma bayan ka ɗauke ni na mutu ya Ina kai ne kuma kasar mai su kai daga baya in ta ta'azibhum innahum ibaduka wa in ta tarhamhum innaka ghafurur rahim in ta ta'azibhum ba zalunci su ba gafara ta ta ba ta kuma gafara ne ya Allah Allah je ka annabi Isa da yawmu yanfu ina, ko yau rana ce da gaskiya za ta amfani masu ita da ka dama na kira ka ba da shaida ne kawai kowane annabi zai ba da shaida kowane annabi zai ba da shaida a kan al'ummansa kuma kai ne mutum ya za su iya ba da shaidan ka da layin su kai da kai da rayu da su ai haka ya ba da shaida na san golo su na san fita na san na san wani na san wani duk da ta shi suna takwarai na san kuma za ka iya ba da shaida saboda al'umma da ke su ba da shaida ne wa kadalika da Allah ku wasu kan takunu shugaba a alin nasi a yakuna rasulu shi ma alaikum shahidan aku ba da shaida abinda al'umma da ke musulmi mummunai suka haɗu suka ba da shaida a kan mutum suka kai shi a wajen Allah suka kai shi a wajen Allah bayan da za al'umma a layinku a anguwanku su ce haka da kirki duk musulman su ce haka da kirki su samu karya su da maka ko su ce su suna da kirki su ce ba da bane kuma annabi su ne shaidu kan mutu. kuma da suka yabi wata dawa manzo Allah yana zaune suka wuce da gawa manzo Allah ya miƙe suka yabi ta annabi ya ce aljanna ta waje ba da ta wata ta wuce suka kushe ta suka ce an huta da kaya a ayi walwala motoci za su yi na ba shi da siya faya faya da radio. ba ɗaukan ma'abura da da ce wuta ta waje ba ku ne shi da a bayan kasa ba da shi da mutum da da yake haka yake a wajen Allah kuma yi ya sa kuma su ba da shi da samu karya ne an gane su kuma la yu'minu lil ladina kafaru babu wani uzuri da za a karɓa daga bakunan kafirai aka ji ai an ba da shaida a kansu da ji sun kawo wani uzuri ya Allah da za ka za a cikin masu izini na su yi magana balle a saurari uzurinsu walahum gun. na ba ka bi tubansu ba al-istitab tuba neman tuba istataba yustatabu yustatagun eh sai a lahira ne fa zai shi Allah na tuba ya ce mu kaza ba a nan duniya ake yi tuba a nan duniya ake yi ba su'a kuma min ulaika yuhibbu Allahu alaihi wa sallam Allahu aliman hakima laysa fi tawbatu inni kafar ulaika atadna lahum azabar alima tuba da ake yi ita ce da duniya tun da ya mutu yana kafuri je duniya ya je lahira wa ya tuba da ta yace mun na tuba ka ji kafuri fa ya ce je ka su abu da ba su eh, azumi ku shi aljanna ita ce tubanka a ah, dan wajen ku ne أن تقوم بالإيمان إذا رأى الذين وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون نعم Allah maɗaukaki a ce wa idara allazi na zalamul azaba idan kafurai da mushrikan nan ma masu ja da annabi a nan wanda ake samar da su su nan wanda ake kira mana wajen misalin tare da mu suka ƙi suka ranar da za su ga sakamakon da Allah ya tanada musu da ba masu kira ma Allah ba zai tanada musu bayan mutuwa ba ranar da su waɗannan azzaliman da suka zalunci kansu ta hanyar shirka da kafurci ranar da za su ga al'azaba da azaba nan ga dangana kawai an tuka ƙeyarsu ana kawai za a je a tuka su su fada ita kuma jahannam in ta kansa ana kaso su sami ulaha ta ghayyuzan wa me wa kafiran za ta ji tana wani irin kuka tana wani irin boiling tana ta farfasa ka ji yanda duniya ta ke sai ka digiri na zafin jahannaman yana karawa domin ta nama ka ga nama kawai wani sa'i haka ga tana harcin wutan ta kosa su zo ka rika cikin su kafin su iso an zaki ne ya haifi ƴaƴa ma malam zakanya ka inda take zakin fahimci ɗan ne za ta ɗauka yadda take yaƙi haƙoranta tana kama gailanta tana wani irin ƙara da kuka kawai amma dole kawai dole kawai bai sosai kaji ta hannun ma take kuka tana tsinkewa tana wani irin kasa wani irin kara za ta ji kaman kukan jaki hakikan ta fuskanta kawai kama ta kai kusurin da ta cewa shashinta ya cinye shashinta a ba wani abu da yanzu ya Allah na ta farfar da shashi ta cinye shashi da take da numfasawa sau biyu a shekara lokaci na farko shine lokacin da ta fi da zama cikin zafi lokacin da ya fi kowane lokaci zafi numfashi na biyu shi ne lokacin da ya fi kowane lokaci sanyi yana akwai ɓangaren sanyi a jihar nawan shi ne department department ne jihar nama ta haɗa abubuwa da yawa akwai ɓangare zai. akwai ɓangaren kunamu akwai ɓangare ɓangare ne kawai ina ban ya rufa mana asiri idan suka ji azaban da bala'in da kunan yadda azabar eh, wutan take sai su nemi Allah sauki Allah a ɗan sauƙaƙa mana sauran gwanta mana ya Allah ana neman sauƙi eh sabon na mutum shi da mai adalci ko laifin da ya duka da kama cikin alhalinci da kama shi wai amin adalci akwai ce abin sauƙi eh ina neman adalci maimakon ya ce ta ne laifi kai ai ai hukuman da za a mutu shine adalci da za a nufatan sai su nemi sauki Allah ya ba yi hukuku anhum za a hukuku a musu ba Allah ta ce zu kun falan na zukum illa azaban kullama khabat zidnahum sa'iran kullama nabida juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلهم عذابا لكن تقاروا يكلي كوي كلهم Zafi yau ya fi na jiya na jiya ya fi na shekaran jiya na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe na lata ya fi na jibi haka continuously yan da su kullum a zaman tsara haurawa ta ke mani iya aljanna kullum shi ba tsara haurawa ta ke wala hun yun zarun sai ta zabi a tsara haurara musu ba ta san mutum ya kawo ma kwanfiyar sama kan da ya ce da za a musu ba فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم su kuma masu bauta gumaka idan suka ga gumakan da suna an tada su da suna an tada su a cikin alkiyar su wanda suka bauta musu suna ganin su ba su gane su sai ka sun ce kalu sai su ce su ba bautan gumakan su na ya ubangiji mu yawa ya Allah na ula ishura ka kuna da aka ban bautan mu can ba su kan ya Allah su ka bautawa alladhina kunna nad'u min duni sune muke bauta ba ko bayan ka su muka bi ya Allah ko ilaihimul qawla kana zuwa ta musu da baki da baki ba nan duniya ba kai ba ranar za su ji magana da dubba kan sai ka gunke ciki na kuka kazibon bakar ya ci banza ne ni Allah na Allah na na bautawa saboda haka ko kun kauta wa iska na taɓa amsa muku a'a na taɓa sauraron ku a'a na taɓa ba ku abu da kuka kuma a'a ko kuma da ya ce banza ne ni ita kuke gani na abin kuɗi dan ina na nake kautawa ya aka yi kuka kake shi da ku zo ku kawo mun ba ko hukum da kazibun ku ku ya ta ne mu yi haka ni ta san ma kun yi ba ba san kun yi ba kun sau idan lahi yau ma kafirai da musulkai sun buga nan shuru sun buga nan shuru sun roci sautin azabu babu a sassauta an ƙi ba a kula su ba ga gumaka da suka bauta su ma sun bare musu idan sun ce kada ku kuskura ya kuke yi nan wa alqau ila yau ma idris sai ta ji kafirai sun kusa kalma ta karanda sai Allah mun saranda mun saranda da Allah mun mita wuya kawai ba mu da cewa ba mu da tabus ba mu da wani. za mu liƙe wa yanzu ya Allah wa balla anhum ma kanu yafarun duk wata tsara da ƙarya da gumata da wani inda suka da kiyama kawai zan sa ka aljanna ne gaba ɗayan su ƙarar ranar su ce musu kowa ya ɓace musu kawai ba mu ita kawai Allah mun yi su ba kawai a ce to ku je wuta Kuma abin da kare mu da kare mu da kare mana ba mu cika da imani wannan shine abin da ya samu a yau da izinin lahi subhanahu wata ta'ala Ba mu ji azaban da za a yi wa kai gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala sai a cikin kuma zuwa ga waɗansu umurni da dokoki daban-daban da Allah ya shi kuma za mu ji su a gobe in mai kowa mai komai ya kai mu kenan domin ya sa mu dace ɓangaren tambayoyi tambayoyin mu samu ga su har haka kafa tana cewa malam mun samu saɓani da abokina ko mun daɗe a kan haka na nema mu shirya ya ƙi yarda yake idan na matsa maka zai kusa mun sharrin da har in mutu ba zan manta da shi ba sai na fita harkarsa malam ina da laifi ba su da laifi da na mata da laifi ya kariya abin da ya rufe asiri ina abin da nake so din kawai tsarin da zan baka ka kai shi malamai ka kasa malamin unguwanku da malamai a wajen da dattawa a ce su kirawa ne imam ina so a kirawa ne malam ina so a kirawa ne nan unguwanku inda malamai su kira su da dattawa idan an ku kirawa ne ina son magana da shi da shi abin da ina so ku shiga tsakani rabe ta domin duk yadda aka yi wa sulhu kairun sulhu jere ne idan ya rabu da shi kenan ma a laifin sai ya nuna shi abu da zama ya nesa da to kuka dawo shi ba shi ya je ba da sa'a wannan shi ne amma ya tudi tana ce assalamu alaikum bayan Allah ya kara mana lafiya ya kuma ji san iyaye Allahumma amin ina neman addu'a da yayi ma yayi ma rayuwata albarka ya kuma biya mun bukatuna na alkhairi da kuma aurar da ni amin na saka ɗari biyar da fata da alkhairi Allah biya bukatu Allah kuma ya aurar da kai ko ya aurar da ke wanda ya rubutu ya fata an gane ko Allah ubin ya albarka Allah kuma ya karɓi sadaka sai sadaka da Allah Yusuf ne ko wanda ya addu'a ne ban abun nan ha a ba lamba ka taru mun a ofis da Allah taru mu a ofis na an gane tambaya ta uku tana cewa assalamu alaikum malam muna baran addu'a akan wani amari da ya faru Allah ya kawo mana sauki da sauki a cikin sa Allahumma amin da sadakar alqur'ani da uku Allah ya kafa Allah ka sauki da ka sauki al'amari da kuma ya sa fara ne da Allah ya jarrabe ku da shi din إن شاء الله اللهم اجعل الاسلام المسلمين واجعل الشرك المشركين وتمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين الراحمين اللهم عاطل فتنة تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق في والاسلام جعلنا من الراشدين يا الله منا رقمك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى يا الله منا رقمك بكل اسم هو الذي سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت نشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الحرب الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا تقام بقدرتك التي لا تقام بنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بارك في أولادنا وبارك في أمتنا وبارك في شبابنا اللهم ارعف عنا البلاء والفتن والمصائب اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب العالمين اللهم ادم الامن والرخاء في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ادم ولاة امورنا اللهم ارزقهم بطانة صالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وتقبل وقوفنا قيامنا وتقبل سائر أعمالنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك لنا ولإخواننا الذين يتبعونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم سلم وبارك وانعم على عبدك عبيدك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المؤمنين